ni ma sai na tara kaza don haka sai ga ɗalibin ilimi madadin abin da ya dame shi shine me yi tattalin kayan aiki ba mun karanta hadisin bukhari ba jama'a mala'ikan gidan wuta yana nan annabi ya ce ya gan shi ya hura abin shi yana kula da ita ma'ana wa ma Allah ashaban nari illa mala'ikan gidan wuta yana tattalin wutar nama da za a kona kafirai kai ɗalibin ilimi baka tattalin littafi da abin da zai amfanar da kai wai abin da yake damun ka shine ai mahaifiyarka tana baka shawara yayyanka suna baka shawara tun da ka fara samu to a fara siyan filaye ana ajewa a fara siyan kaza ana kaza nan fa suka ringa zuwa wuri na dillalai wai sai a ce wai an daga wani gida ne za a siyar wannan zai kawo alheri ce ni din eh, in ce kada Allah ya bani kuɗin da zan sayar ai Allah ta baka na ce mu kuɗin mu na gina masallaci ne dole ne mu gyara wa mutane tunaninsu ba wai mu ɗauki irin tunaninsu ma'ara ba kana mai da'awa da'awarka na da matsala amma wai kana ta siyan asset kana ajiya wai saboda 'ya'yanka da matanka menene abubakar ne siddiq ya wa annabi jawabi cewa yi eh, taraktu lahumullaha wa rasulahu kun ji kalami salafi ke? na bar musu Allah da manzon shi sannan sai magana da ainihin malam yayi dangane da ainihin ja da baya rauni karancin karatu da ainihin wato rashin tuntubar malamai Allah na ji daɗi da malamai magana akan manya-manyan matsaloli idan matsaloli suka taso ku rinka tuntuɓar malamai kun tuna lokacin da matsalar boko haram ta taso ɗaliban ba su san kan tafiyar ba amma kuma wai kawai wai da mutum ya ji an ce ai ahlus sunna ne mu qur'ani da hadisi hadisin da mala ya kawo mana dazufa yana nan cikin sahihu muslim hadisin ya bayyana cewa shi tabi'i ne ya ji aqidar ta taso a iraki sai suka shirya cewa bari mu tafi ainihin aikin hajji mai yiwa Allah zai hada mu da wani sahabi sun taho shi ne sai suka hadu da Abdullahi dan Umar menene hadisin yake fa'idantarwa tabi'ai in wata aƙida ta bayyana sai suna neman masana su musu bayani lokacin da wannan aƙidar ta taso madadin a samu tuntuɓa a malamai da yawa na islamiyya waɗanda ɗalibai ne ire-iren namu a garin nan ko a wasu garuruka kawai su sun yi nisa har ma wai sun da suna zargin cewa sun gano cewa su albani da ja'afar malaman gwamnati ne duniya suka sa gaba ba allah suke wa ba ga inda ake allah can za a yi jihadi don haka sun sase da kayan su ma sun tafi wai kuma saboda tsiwa da rashin kunya wai irin waɗannan yanzu wai sun dawo garin nan wai sun koma wasu ƙungiyoyi sun makale wai suna cewa wai su da yaushe ne aka same su da irin wannan aƙida. wanda su ne mutanen da suka ɗauko muhammad yusuf suka kawo shi garin nan ye wa'azi a masallatansu sun amintu da shi sannan suka tashi suka je suka yi mishi mubaya'a amma wai da suka ji ta kuma a hakan fa sai suka da suna da'awa suna zagin albani da ja'afar cewa su sun zama malaman gwamnati wai yanzu da suka ji ta rikice tun daga can maidugurin wai shine sai suka da suka mammakale wa mutanen kungiyoyi su kuma tun da ba su da fasaha duk wanda ya taho wurin su sai su karbe shi dan haka wani shaidani cikin su hakkuka yake yi wai yana cewa wai a gaya mishi rana ɗaya da ya taba goyon bayan wannan da'awar na ji wannan magana sai na tsaki na ce wannan bai san cewa 'yan jaridu na nan tattare da shi ba yanzu zuwa yanzu na tattara kasusuwan shi guda goma sha bakwai a kaduna da ya irin waɗannan maganganu yau wata nawa ne da yin maganganun wai har yake cewa shi ɗin duk laraba yake kintsa yake tafiya kaduna ya ta ɗura malam bakar gumi zagi ya ta zagin malaman ahalus sunna amma wai yanzu ya dawo ya shige cikin ƙungiyar izala wai ya ce a shi sam bai san haka ba shine wai hadda jefa wannan ƙalubalen wai a yaushe ne ma shi wannan kasusuwan shi guda goma sha bakwai zuwa yanzu suke hannuna ram ga inda yake zage-zagen su malam bakar gumi yana zagin malaman ahalin sunna duk wannan rashin tuntuɓar malamai ce ta kawo haka to lallai akwai mummunan haɗari dangane da ire-iren ainihin wannan sannan sai jin na ƙasa wasu suna jin na ƙasa saboda me za a ce ku duba masallaci kaza suna da kaza suna da kaza ku a rumfa kwano kuke to wani sai ga in ya ga gaskiya an dai rumfa kwano ne shi ma bari ya ja da ba a ce masallaci kaza ku duba ga babban masallaci can ana can ana karatu ai mun je gari kaza mun ga ana karatun hadisi a wuri kaza ku masallacin ku duk a bakin kwatami ma kuke zaune duk wannan me yake bayyanawa yana bayyana ash-shu'uru bin naqas ko wanda wannan yana jawo wasu me yana jawo wasu ainihin ja da baya sannan sai rabkana game da kai kai ta gina jikinka kai ta gina rayuwa amma ita da ba baka gina ta sannan kai ta karantar da kowa amma baka damu da karatun 'ya'yanka da matanka da waɗanda nauyi ya hau kanka ba wannan yana daga cikin abin da na fahimta mala yake ishara da rabkana da kai ka rabkana da kanka don haka abin da kawai ya dame ka shine yau za a kira ka gari kaza za ka yi wa'azi gobe za a kira ka wuri kaza wuri kaza wuri kaza 'ya'yanka da matanka fa da Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka manta da su da haka sai zama matarka ita ta fi kowa rashin sanin me ake ciki game da da'awar sunna ‘ya'yanka su suka fi kowa rashin sanin me ake ciki game da da'awar sunna wannan yana daga cikin rafkana kuma wannan rafkana fa daga cikin abubuwan da ke taimaka mata shine mai son yabo za a yabe shi a ce a duk inda kuka gaishe shi shi zai zo sannan a'a shi ko da yaushe za ku same shi yana karantarwa sannan ya fara karantarwa sai sha biyun dare tun asuba matan shi da 'ya'yan shi da sauran waɗanda na wuya kan shi bai damu da su ba wannan yana daga cikin rafkana da kai da nake fahimtar malam ya ainihin wato yi magana a kai sannan sai kuma ainihin gurguwar fahimta abu ne baka fahimce shi daidai ba sai ka je ka ce za ka isar da saƙon shi wato wai wani in ya je saurari kasar ɗin ja'afar ko kasar ɗin albani ya ji ja'afar ko albani suna lailaya matsalar cikin sauƙi sai ya ɗauka shi ma zai iya zuwa ya lailaya ta da ya je sai ta rikice sai a ce an yi yaki. na sha faɗan wannan in ce me yasa ni da na karantar da abu ba a yi faɗa ba kai daga zuwa ku ka kai abin an yi faɗa akwai wani wanda yake yana cikin wata ƙungiya ne kwana biyu ya zo ya ce ya dawo cikin tafiyar mu sai na fara mishi nasiha da cewa to amma na san ka da katsalandan ita wannan tafiya ba ta buƙatar katsalandan na san ka da gaggawa ba ta buƙatar gaggawa na san ka da ƙoƙarin cewa duk halin da ka gani zaka ce zaka sa baki to ka yi taka tsantsan ka tsaya ka karanti tukuna jama'a kafin kwana bakwai an yi fada da shi da limaminsu da shugaban kungiyar da kaza fadan da shi da kanshi sai da ya kwana uku a gida bai je kasuwa ba saboda zazzabi a lokacin nake ce mishi yau shekara ta goma sha biyar ina kan tafiyar ni ba a taɓa faɗa da ni ba ba a taɓa jayayya da ni ba kai kwananka bakwai har an yi jayayyar da ta kai ga saka ka zazzabin kwana uku an yi ka shekara goma sha biyar za a waye gari baka to irin wannan yana daga cikin abubuwan da lallai ya kamata mutane su lura babu shakka ci da zuci gaggautawa duk wannan yana daga cikin matsalolin da nake ganin malam ya magana a kai sannan sai miyagun abokai kana ɗan da a wasu lafiya, amma kana da wasu irin abokai na'am akwai abokan harka ni kafinta ne inda nake siyo katako ba dole su zama a ta ba waɗanda ke kawowa ne musu kujeru ba dole su zama a ba babu laifi a ni dan salafiya ne ai ba lallai ne sai wurin dan salafiya ne zan sai teburi ba ba sai lallai wurin dan salafiya zan sai fanka ba ko to ba wannan irin abota ba a'a abokanka waɗanda kuke shiyarin sirri kuke kuke musayar shawara da sauran a yau jama'a daga cikinku ku akwai waɗanda nake fahimta suna fifita 'yan uwansu na jini da abokansu akan 'yan uwan tafiyar wannan da'awar don haka nake ganin akwai haɗari ga da'awar da'awarmu da makarantar mu a irin wannan a nan ne zan fara yin wannan magana wadda tana da muhimmancin da na aje zan aje mata rana ne guda wato wasu daga cikinku sukan zo su same ni dan uwanka wani ya kamata a taimaka mishi da kaza ina ruwanka wannan fasinan ne ba ruwanka bai shafe ka ba idan ka ga kai da kake salafiya ban taimaka baka ba ka ɗauka duk duniya ba wanda na taimakawa don kafi kowa a wurina ɗan da na haifa da ɗan uwana da muka fito uwa ɗaya uba ɗaya idan ba ta farkin mu ɗaya ba a wurina bai da amfani a wurina kuma ba ni buƙatar shi ya kamata ka gane babin wala'i da bara wato kun sa abin nake tunani wannan tsarin namu yau da mun yi sassauci a kai wasu daga cikinku za su iya ɗibo 'yan uwansu su ba su aran kameran nan ta darul hadisi salafiya su je su bikin aure saboda mai aikani na ne muna fatan kada Allah ya sa ɗaya daga cikin irin waɗannan ya samu wata dama a makarantar na in ma akwai a cikinku barin fito ƙararren fassara me nake nufi wato ba don muka ɗauki abubuwa da tsanani da zafafawa akan waɗannan abubuwa na da'awarmu ba da wata rana wani zai iya zuwa ya ce ƙanwan matar shi za su yi fati sun rasa kamera don allah malam ko za a ba su hayan kameran nan ko aran kameran nan lallai ina fahimta haka daga wasu daga cikinku yau da makarantar nan tamu mun yi sassauci wani zai iya ɗauko wani ƙanin shi ko ɗan uwan shi ya iya cewa don Allah yana so a bashi aran ajin nan kanin shi yana koyar da turanci zai rinka zuwa yana karantar da turanci amma kanin nashi fa makiyin wannan tafiyar ne kuma ba dan wannan tafiyar ba ne to kenan in muka yi sakaci al'amarinmu zai koma kenan nan gaba to za a samu matsala irin wadda aka samu a cikin wasu da'awoyi wato wasu da'awoyi ne malamai na sunna suka kafa su da suka yi sassauci akan wasu abubuwa bayan da suka rasu sai da ta kai jama'a akwai kujerar malamin ahalin suna dan dariƙa ne akan ta a yanzu saboda kawai da malamin ya rasu saboda ya yi sassauci a kan abin ya bar yan uwan shi da sauransu sai ya zama ai abin ba wai wannan kujera ba kujerar da'awar ba ce don haka da ya rasu wanda ya kamata ya hau kujerar shine wa ɗan da'awar wanda aka gwagwarmaya gina kujerar da shi a'a sai malamin ya fahimta kuma ya fahimtar da su cewa ai kujerar tashi ce na haka tun da ba shi to yanzu yan uwan shi ne suke da ta cewa a kanta na haka yan uwan sai suka je sai suka wa na suka sa ana nan ana nan shikenan daga haka sai ɗan ɗari ya waye gari ya hau kujerar to ina tunanin wasu daga cikin ku suna da tunanin wannan wannan magana da nake da gaske nake yin ta lallai wasunku suna da tunanin haka ina za mu gane haka shine yayin da liɗin nan jama'a ba na bambance tsakanin ku da 'ya'yana amma ku kam idan ta kama wani dan uwanka ne in aka zo wani abu sai ka ce a ah, mala ai wannan dan uwana ne dan ah, uwanka ne eh a ah, uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya a to kaza amma mu abin da muke magana nan uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya da wani akan akida ko eh to wani da muke uwa ɗaya uba ɗaya biologically mu ba shi da fa'ida ba shi ne ya dame mu ba da haka jama'a ku gyara wannan tunanin in ba haka ba da'awar za ta ainihin rushe sannan sai hassada Allah ya ji kan Malam Bakar Gumi ana cikin karatu wata rana sai kawo ta a kan gadon malami da sauran sai wani ya ce to malam yanzu in ba ka waye sai ce a ba ga shi nan kuna da yawa ba sai ce ba ga tireta ba ba ga Abubakar tireta ba tun daga ran nan ba a ba Abubakar tireta ya zauna lafiya ba aka saka mishi kahon zuka aka ce dan shi'a ne nan aka to masallacin kwango gidan harun danja a masallacin aka yi taro aka ce tireta dan shi'a ne tireta ya ce shi ba dan shi'a bane aka yi aka yi ce shi ba dan shi'a bane sai da malam bakar gumi ya fashe da kuka ya ce mutum yana ce muku shi ba dan shi'a bane kun ce shi dan shi'a idan ya ce shi dan shi'a ne ya za ku yi da shi wallahi mu da mun dauka an ka ce kai dan shi'a ne mutanenmu izala za su dauke ka su kai ka jahannama ne daga nan ashe duk barazana ce da kace kai dan shi'a ne kuma gudu za su yi don me lokacin da ake liƙa shi'a ga sitireta da mutane irin mu muna cewa mu ba 'yan shi'a ba ne sunna muke yi a wannan lokacin mu mun ɗauka in ya bayyana wani ɗan shi'an ne ya shiga uku a hannun mutanen nan sai ga su zazzaki sun fito sun bayyana su 'yan shi'a ne sai kuma muka ji daga cikin dokar da izala ta saka ma a daina maganar su akan mimbaranta kar ma a yi maganar su in ka sake ko da gayyato ka wa'azi aka kai magana sai su ce a ah, munan ba a magana yan shi'a saboda muna zaune mu da su lafiya muna zumunci mukan ba su 'ya'ya su aura ma eh, mu lafiya lau muke zaune in baka san haka ba ni na san haka na je wa'azi wani gari su yi mini magana irin haka na ce a'a na ce billahi lazi ko kanin ubana ne a wurin yake zaune yana da wata bid'a sai na faɗi yau ni zan yi wa'azi sai na sa bakin gilas ma akwai wanda nake jin kunya in dubi tsaban idan shi ne in faɗi magana ina ruwa na da kai abinda na san ba a baka mabudin wutar jahannama ba balle na faɗi ka je ka fushi ka jefa ni saboda wai suna zaune lafiya da yan shi'a wai ka ai wa'azi akan shi'a to wannan ina gaya muku babu shakka hasada a makaranta sai a ga Allah ya ɗaukaki wani sai kuma a fara sa mishi hasada wannan sai kun yi taka tsantsan da ita a gari Allah ya ɗaukaki wani sai kuma a fara samun shi hassada kuma bari ku ji idan aka fara maka hassada kai da ake maka hassada kar ka ja da baya in ka sake ka ja da baya ka tafka kuskuren rusa ka shine kana ja da bayan kuma da ba ka fara kaza ba ka bari da ba ka fara kaza ba ba za su kyale ka ba kuma Sau da aka fasda bima umar to waɗannan abubuwan da malam ya faɗi gaskiya saboda Allah suna da matukar muhimmanci daga ƙarshe da'awar salafiya ta ginu akan bara da neman sadaka da kuma yawon tumasanci da bambadanci a wurin 'yan siyasa da masu mulki da attajiran birni ba ina tsammanin wannan magana ko bani nan ya kamata ku fi kowa sharhi a kanta don na daɗe ina magana a kanta cewa babu yadda za a yi da'awar mu ta ginu to amma abinda da nake faɗi shine magana da na faɗi a ɗazu tattare da hakan fa jama'a wai idan na je na sabo kuɗi na ce to za a zo aika ba. wai tattare da haka fa sai wani ya tunanin cewa wane ne ko kuma wani ne ya ba malam kuɗin nan matsalar ita ce kai yanzu bakin nan na albani akwai wanda ya ragawa a duniya in ba wanda yake kan sunna ba yanzu malam yake magana na za mu iya karban kuɗi wurin wane idan yana cikinmu ne ya samu kuɗi wane ne cikinmu ya samu kuɗi to za mu iya nema amma ba cikinmu yake ba za mu tafi ba don kaskantar da kai ne da watsa kai da rusa da awa. to wai sai ka ji wai kamar ni na samo kuɗi na zo na ce jama'a na samo kuɗi za a yi kaza wai sai a faɗi wani maƙiyinmu na da'awar fa sai a ce yanzu haka shi ya ba malam shi ya ba malam kuma gobe malam saboda rashin kunya ya zo ya dube shi ya ce na ɗan bidi'a ne ku ne wa kanku tufka da warora? in na ce ku ina nufin ku kuna yawa kanku tufka da warwara ku dawo cikin tunaninku ku gane cewa babu inda aka ce idan ustazu ya nemi kuɗi ba zai samu ba don wannan shine haukan da yake damun da yawa daga cikinku kafin mutanen gari mutanen gari kan sun fi kowa wannan haukan shine kowa zai iya neman kuɗi a duniya ya samu amma banda ustazu haka ne ko ba haka ba don haka shi ustazu idan ya samu kuɗi sai a ce wane ne ya bashi shi ustazu idan ya samu kuɗi wane ne ya bashi wannan ina ganin kuna yi wa kanku jafa'i wanda in ya juyo kanku ba zai daɗi ba shine me misali jama'a wani lokaci taro ne ake wai na injiniyoyi na kwamfuta ni na je wucewa ne kawai sai na gabana abuja sai na yi reverse da na karanta abin sai na shiga da doguwar rigata da dagaggen wando da na shiga ma duk sai da aka yi bawai haka ana ganin wani ustazu ne wannan ca yake sallah za a nan ta azahar na shiga na samu wuri sai na zauna kowa ya sha nekta ana ta karya ana ta tabin nan ana ta wani gwalangwaso kenan da aka zo za a yi wani jawabi sai shi mai jawabin ya ce da a ce a wurin nan akwai wanda yake rike da wani certification professional certification to da shi ya kamata ya buga misali kaza kaza kamar kaza kaza amma tun da babu to na kawai mana bayani sai na ɗaga hannu a lokacin sai na ce i am mcsc I'm a Microsoft Certified Systems Engineer. Na ce ni injiniya ne a ƙarƙashin hukumar Microsoft da ke Amerika. Sai kuma duk aka miƙe tsaye ana tafi. Sai aka miƙe tsaye ana tafi. Sai suka miƙe. Sai na je na karba. Wallahi da yazo zai miƙo min microphone ɗin sai da ya lafiyayyen ruku'u. Ruku'u lafiyayye hannu ne kawai bai sa a gwiwa ba. Ya miƙo mini. Na karba ne musu jawabi. Kenan kama na miƙa musu microphone zan ko ai ga kujera haisi na ce a ah, banni can can na zaba kan koma ne zama shi da muka fito amma wai me yasa nake wannan shiga na ce ah, a mai traditionist ni dan al'ada ne wannan ita ce al'ada ta <laughs> ni dan al'ada ne wannan ita ce al'ada ta na ce bana compromising to yanzu abin da nake cewa yanzu yan boko sun yi mana wannan renin ko to yanzu a cikin irin wannan renin mu ma sai muka rena kanmu ina ma'anar haka yanzu duk wani dan boko fa idan ya ji na samu kuɗi tunanin da zai ina wane ya samu kuɗi amma yanzu jama'a wanda yake rike da wannan satifiket din fa yana zaune a nan zai iya aikin miliyan ɗari yana zaune a nan zai iya aikin miliyan ɗari shi yasa yanzu duk wani dan boko da ya ga yana da alaka da harkar science fa tafiya yake yana waɗannan karatuttuka mu sai Allah ya taimake mu muka yi kafin idan kowa ya waye amma wai tunanin shine wannan mutumin ina yake samun kuɗi wai wane ne yake ba shi kuɗi to wannan tambayar 'yan cikin gari kenan to amma wai wannan tambayar ita ce a nan dinnan namu ma jama'a yanzu wani lokacin nan kwana nake jama'a sai in kunna dan mitsilin janareton nan kwana nake ina aiki ina loda abubuwa a intanet aiki ne na samu yanzu gobe iwar hakan na abuja aiki ne zan je karbowa ina karbowa a goben nan dawo ko zuwa jibi sai yanzu in zama na a falo na nake aikin nan da nan da ka gani da kuɗi sai ce wai ina yake samun kuɗi sanda kuke ta bacci ina zaune a falon nan bacci na zan iya zan iya na minti goma sha biyar ne sai in tashi kafin nan kaza gama shiga in tashi in ci gaba da kaza in tashi in ci gaba da kaza duk wannan ba aikin kuɗi ba ne sannan lokacin da zan tafi karatu nan sai da na buɗe baki na ce malam bakar muhammadu gumi allah ya gafarta mishi ya mana wasiya mu yi ilimi mu yi karatu na ce ga wani karatu jama'a ina ba ku shawara ku mu je mu yi a lokacin ku je ku ji kasar din sarumul battar sai da na faɗi na ce wannan karatun za mu taimaki da awa da shi sannan za mu samu kuɗi masu yawa ina tabbatar maka da cewa manta da aikin likita manta da pilot na jirgin sama ina baka garantin a duk duniya yau babu wani karatu da za ka yi duk duniya wanda za ka samu kuɗi irin wannan karatun amma da wasa ne ka zo mu saka ka a hanya kuma ka tsarkake ka kai da ikhlasi ka gan Allah bai maka abin da baka tunani ba shin akwai inda aka ce idan ustazu ya je yana karatun nan ba zai iya ba sai in dan iska ne mai askakken gemu ya je yana yi zai iya akwai inda aka faɗa haka babu inda aka faɗa haka so da haka jama'a ku tashi ku nemi kuɗi da gwargwadon wanda za ku taimaka kanku da da'awarku amma maganar ku koma kuna jiran alhaji wane ya baku alhajiwa na ya baku alhajiwa ya baku rannan nake jin wani shiri a rediyo fa sai nake jin ana cewa mutum ne ya gina muku masallaci sai kuka zo sai kuka ainihin kira sallah sai ba ku yi assalatu khairu minan nawai lokacin da yake so ba sai ce zai kwace masallacin shi sai na kyalkyale da dariya irin abin dama da muke cewa kenan tun da shi ya gina masallacin shi zai kwace shi ko masallaci daga ran da ka gina shi ya zama na Allah ya zama na al'umma musulmi su yi ibada in kaga kuskure a tabbas a kuskurance yanzu ba dan kai mai masallaci ba za ka faɗi amma shi yanzu yana cewa zai kwace masallaci ne dan an yi abin da shi baya so ba fa dalili yake da shi ba a'a an yi abin da baya so don haka ku kiyaye jama'a babu shakka dole ne ahli sunna su nemi kuɗi da gwargwadon wanda zai taimaki da awasu ina cewa su nemi kuɗi da wanda zai taimaki da awasu ne dan sanda nake faɗin irin waɗannan maganganun sai wasu suka yi kuskure to yanzu fa dole a tashi kowa ya je nemi kuɗi daga haka wasu suka tafi neman kuɗi har suka daina karatu wasu suka tafi neman kuɗi har suka watse a can wannan ba haka muke nufi ba kuma neman kuɗin da ake cewa fa ba wai kowa ba ne me muke nufi waɗanda suke harkar kuɗi ɗin to su tashi su yi ta da gaske to waɗanda ke harkar ilimi fa su tashi su yi ta da gaske sannan malam yi magana dangane da karatu a wurin yan bid'a don girman Allah na shayin wannan magana ko ban shayi ba sannan kamar mun haɗa baki da malam sai malam ya ce ko lugal arabiya ce ni ma na sha faɗin haka ina tsammanin ko sati ba a yi ba ma na yi lugude akan yan lugal arabiya a nan to wannan haɗarin shine abin da muke hangewa domin shi ɗan bid'a to billahi lazi wani irin fitsararre ne wanda in dai ka zauna da shi to ko bai fitsaro ka ba to laima sai ta nashe ka lallai lallai kam babu wani alheri tattare da ɗan bid'a da zaka je kai karatu a gaban shi in ba kuma manta ba har a wancan lokaci nake cewa mufa da 'yan bid'a gaba ɗaya za su yi zuciya su mutu misali suna ganin su suke da kaza suke da kaza in ba su ba za a rayu ba ko na ce da za su yi zuciya su mutu mu da sun taimake mu ma ba mu bukatar komai kuma da Allah zai saukar musu da wata fiya-fiya da za su mace gaba ɗaya to ba za mu yi nadama cewa masu ilimi kaza sun kare ba ba mu da bukatar su dole ne ahalus sunna su nemi ilimi a wurin ahalus sunna sannan duk wani ahalin sunna da yake da ilimi wallahi daina boye shi duk wani shedanci da shedan yake maka ko ya ka kauce mishi don akwai waɗanda shedan ya ruɗe su cewa fitowa kana karantawa cikin jama'a kuma riya ce kaga shi kuma da shedan ya bullo mishi akwai wanda yake kwance yake bacci kissa ce ina jin Abdurrahman bin Jauzi ba da ita cikin Saidul Khatir yace yana kwance yana bacci ne sai shedan ya ga katanga za ta faɗo mishi idan katangan nan ta faɗo mishi to ko ya samu martabar shahada da annabi ya faɗi cikin hadisi wanda gini ya danne shi ya mutu ya yi shahada to sai shaidan ya ga da wannan ya yi shahada gwamma ya nafula raka a biyu tafi sai marmara ya tashe shi ya tashi ya nafula. sai kauce yana tafiya alwala sai katangar ta faɗi ya tashi ya nafula raka a biyu ka ganda shaidan ya bullo nan yin nafula raka a biyun ba falala ba ce amma bata kai shahada ba don haka in shaidan ya kasa batar da kai gaba ɗaya sai batar da rabi gobe ya dawo wa rabin shaidan yana da hanyoyi da yawa ko karanta littafin talbisu iblis na mala abdurrahman ya lissafa ire su waɗannan irin hanyoyin daga cikinsu su ne yau suka samu a garin nan malam gaskiya mu a zariya nan akasin abin da ka faɗi ne ɗaliban jami'ar islamiyya da suka yi karatu suka dawo ba sa karantawa a zariya amma na san shekara ashirin da ta wuce a garin nan akwai khirrijan jami'ar islamiyya amma har yau babu kwaya ɗaya da ya tasaddi ya fito yana karantarwa ko akwai wani ma jama'a kawai sai wuce ya shiga polis na ce inda ya shiga polis ne ba a bukatar sai ka jami'ar islamiyya ka tafi barewa kwaleji nan ko alhuda-huda duk abin da ka samu ka zo sai a ɗauke ka polis jami'ar islamiyya an yi ta ne don ta samar da masu da'awa yanzu malam yake wannan magana kuma ran nan muke darasi nan nake gaya muku cewa daga cikin abin da jami'ar islamiyya take so shine in ka je ka yota ba ma ka dawo ka makale kana karantawa a wata sakandare ba ka kafa markaz don yanzu kai kanka ne karatu ka kafa ka je ka yada ne don in ka je ka zauna karkashin wata ministry of education karshen ta za ta rinka regulating din irin karatunka da aƙidaka da da'awarka abin da jami'a take so wani ɗalibinta ne ya zo ya kafa ainihin wani markazi ta yada ilimi ilimi ya ta yaduwa to gaskiya a nan zaria ban san wani ɗalibin jami'ar islamiyya ko ƙwaya ɗaya wanda ya fito yake ainihin karantar da jama'a ba duk in ka samu raɓa-raɓa suke wannan ya koma yana karantarwa nan wannan yana karantarwa a nan jami'a wannan yana kaza mutanen gari suna buƙatar shi wani a anguwarsu ma ba a san madina ya je yo karatu ba to wannan fitinar gaskiya mu kuma bamu san sirrinta ba a zaria sai dai ni na san ɗan kaɗan daga sirrinta don wani ya taɓa ishara yana gaya min haka ya ce to duk abin da za mu zo mu karantar malam ka riga ka gama karantawa sai na ce ba haka kake nufi ba fito ka faɗi dai me kake nufi a yanzu jama'a ba muna karanta sahihul bukhari ba aje bukhari ma tafsirin qur'ani akwai garin da ba a yin shi raddul adhan akwai inda ahlus sunna ba su karanta shi malam bakar ba ya karance shi ba to a ce tunda mala ya karance shi ba a bukata mana idan wane ya saka arba'una hadis a muciya yana karantarwa tafi cikin zariya city ka saka arba'una hadith amma an ka ce a'a to tunda wane ya karantar kai ba za ka karantar ba ko kuma a'a ɗaliban ba sa taruwa a wurinka matsalar ɗalibai da kai magana malam ɗaliban kai ba za su taru a wurinka ba wurin wane suke taruwa a'a su fa ɗalibai kamar zuma ce zuma za ka daɗe ne ka tara gwangwani tana zuba sannan ta taru ba kawai taru babu inda kogi yake kamar zuma akwai kogin zuma ne da ake zuwa ake kandamo zuma ajewa ake hatta taru ashe a ƙarƙashin wannan su ɗalibai in ka ga sun taru ka daɗe kana wani aiki ne a cikin fagen da'awa tun suna shakkaka har suka matso kusa da suka matso kusa har suka amince daga nan har tafiyar suka yadda kai nasu ne wani zai zo ya zauna gaban ka ne da nufin ya zo ya ji kuskuren karatunka kafin kwana bakwai ya juya zama ɗalibinka don haka idan har mai karantarwa yana so ya karantar kawai ya tashi ya karantar tunanin ka zo kana karantarwa mutum na sanda muka fara karatu malam wallahi al'azimi ga malam ali nan a zaune shi ne shine limamin masallacin mutum fiye da shekara talatin da suka wuce billahi lazi la ilaha huwa shi kan shaida ne ba ma wuce mu biyar malam da ni da shi da marigayi malam haya da malam musa kadake sai eh, binnan nan sai alhaji altan kifa sai malam adam waɗannan mu ne muke taruwa gar da gar kullum aka zo karatun a hankali a hankali wasu su zo wasu su tafi wasu su zo wasu su tafi kai sai aka koma ma mana sharri ana ce an sun taru ma zagin risala kawai suke zagin mai risala suke wasu suka ce zagin fiqhu muke wasu suka ce zagin malam bakar goma muke yi riwayoyi iri-iri dukkansu amma kowace hanya bata inganta ba na fatan mun gane haka muka yi haƙuri fa har muka kai to akwai matsalar da take faruwa ita ce akwai wanda ya zo sai ya nuna wauta ya zo daga fara karantarwa kawai mutane ba sa taruwa sai ya ce don me za ka zo in ka zauna kana karantawa ma ba za su zo ba sai in albani ne yake karantarwa a'a sai kai ma ka ci gaba da ka san haƙurin da albani ya yi kafin a kai ga haka kai ka zo ka fara wata uku yayin da albani yana cewa yau shekara talatin ni na fara wannan karantarwa jama'a tun ainihin 1980 wato daidai da ka ce hijira na da 1300 da nawa kenan da daya hijira na da 1400 afwan hijira na da 1400 da daya 1980 kenan june 13 muka fara karatu tun wannan ranar muke yi muna haƙura a zage mu yi mana sharri a buga a jarida a yi kaset a yi raddi a gayyato malamai a fita daga garin a dawo a je fada a je gidan gwamnati a tafi ss a tafi ko ina a je da gama sannan waɗannan al'amari Allah ya tara su sai wani ya zo bayan wata uku sai ya ce ai mutanen ma ba sa taruwa ai ma mutanen ba dan Allah suke ba sai in wane ne ya a'a ka haƙura mana kai ma ka ga za a taru ko ba za a taru ba to ina ba ku shawara akan waɗannan maganganun da malam ya yi gaskiya saboda allah malam ni zan yi sha'awa wannan lacca ka yi ƙoƙari ka mai mana da ita littafi domin wannan laccar kai ne da kake babban malami ka ɗauke ta lacca ce da ka rubuto ta a fallon takarda mu da ka taimaka ka tsaro ta a kwamfuta ta tsaru to za mu karɓe ta ne kawai ka ga mun yi mata hawan ƙawara ta zama littafi ana ta karatun shi gaskiya saboda allah allah don wannan ba lacca ba ce ni a wurina kamar yadda ake cewa dan boko to zan ce encyclopedia ce wannan mausu'a ce wannan laccar don haka tun farko na ce mata me bakan damiya komai an kandamo akwai a ciki amma ka je ka zauna da daddare ka sa laccar nan kana sauraron ta tsaf za ka ji menene bai taba a ciki ba matsalar tamu ce mu salafiya ya taba Matsala 'yan bidi'an ce ya taɓa matsala 'yan ikhwan da 'yan kowa fa an shigo da shi sannan kuma mafi alherin da za su ci moriyar wannan lacca ita ce mu domin duk mutumin da ya zo ya nuna maka manufar abin da kake a kai da ƙoƙarin ya za ka yi ka tabbatar ya za ka gyara zuciyarka waɗannan haɗurra kake fuskanta ya za ka nemi tsari daga waɗannan haɗurra yaya za ka gudanar da abin ya za ka yi haƙuri akan abin ina ganin wannan mutumi kai ya zo ya kawo wa ainihin wato wasu kayan aiki ya danka maka a hannu ya koya maka yadda ake amfani da su ya ce maka in matsala ta taso ga yadda za ka yi ga yadda 'yan baya suka yi to daga ƙarshe ga wata magana wadda ni ne zan yi ta yanzu mala a cikin maganganun ka tun da ka fara maganganu ka yi wasu abubuwa guda biyu da na ji daɗin su na farko ka rinka lissafo wasu kibɗa kibɗan littattafai a girman daraja tare da cewa na san su littattafai ne ƙanana kanana kitabu sunna kitabu sunna mai girma cikin su shine zaka samu mujalladi biyu in ba kamar kitabu shari'a da usulu ahli sunna na lalika'i da makamantansu ba duk waɗannan littafan galibi da mala ya faɗi ƙanana ƙanana ne to daga cikin abin da ya taimaki ƙasar mu wajen hallaka su ne abu biyu ba a san malaman da su ne madogara a ilimi ba ba a kuma san littattafan da suke sune madogara a ilimi ba idan na faɗi wannan ina magana mu ahlus sunna dan girman Allah ahlus sunna nawa ne suka san kitabu shari'a ta ajurri ahlus sunna nawa ne suka san al-imamul yana da kitabu sunna waɗannan littattafan da malam ya ambace su malam ba fariya muke a darul hadisi ba amma kusan duk wanda yake matbu'i ne ko muhaqqaq muna nan da shi a makarantar nan tamu waɗannan littattafan su ne in mun yi hujja da su sai a ji a ce ahlus sunna ne ke mana raddi ce kun ji suna alfahari da littafai sun ce sun fi kowa yawan littafi a kaddara in haka ne to rashin littafi ko kuma daraja ce ai ba daraja ba ce balle wai magana ce muka sai a ce a duba littafi kaza a duba littafi kaza a duba littafi kaza sai a ce kaji suna alfahari da littafi yanzu dangote da ya sai motoci guda dubu yanzu ba akan hanya sai cancan giya ce yana alfahari da motoci me yasa ba ku da kan gadon fahimta waɗannan littattafan da malam yake ambato su ne littattafan da aƙida take ciki amma me aka mayar madogara a cikinmu bai juri ko ba juri ba juri mu muna ce mishi bai juri ne saboda wani yaro da muka taɓa sa sunan sai aka ɗan lalata sunan haka ya zama slang ba juri eh tufatul muridi ibrahimul Lakani, hayatul islam duk waɗannan littattafan waɗanda ƙasashen da suka rubuto su ma sun tuba sun tuba mu su ne nan ake karanta mana a matsayin littattafan tauhidi sannan kullum ana kashe wa ahalus sunna matasa jiki game da neman ilimi a ce wai sahabbai suna da littafai ne waye ce sahabbai ba su da littafi ba su suka rubuta littafin farko ba ma ba su suka rubuta qur'ani ba wai sai a ce wai sahabbai na da littafi ne yaushe za a ce sai da littafi za a yi karatu ba yanzu malam yake ishara ba waɗannan malaman na ahlus sunna ba dan suka yi marmaza suka rubuta littafan nan ba kuna jin ya za a yi wannan aƙida ta kawo yanzu kun san irin datsiyar da muka samu tsakaninmu da sahabbai ne 'yan bidi'a aka samu su ne malaman su ne sarakunan waɗannan littattafan suna can a gefe guda Allah ya kashe 'yan bidi'an ya ɗago da irin su malam munir aga suka tayi suka fara haƙaƙa waɗannan littattafan irin su malam abdurrahman al-muallimi irin su ahmad shakir irin su din al-albani su uthaymin suka baza waɗannan littattafai suna karantar da su suna buga su a kaset wannan fashi ya tado da abin da yau muke ji da da'awar salafiya duk wanda yake duniya yanzu in dai yana alfahari da wannan da'awar ta salafiya duk rashin kunya shi da fitsarar shi irin su fesal fesal dan Amerika, fesal ne kowa ne ne eh abdullahi fesal har da irin su masu tsiwa dukkansu sun haskaku ne da hasken waɗannan malaman haka ne ko ba haka ba waɗannan malaman su suka tayi suka karantar da waɗannan littafan da ba a rubuta waɗannan littafan an aje ba me kuke jin zai faru malam nasiru sa'adi mai tafsiri da sauran littafai malamin su ufamin zagewa ya rinka karantar da yara da matasa waɗannan karatuttuka wai jama'a yanzu da na ce na taso na baro abuja na dawo Zariya na zo zan zaman karantarwa wasu tunani suke to yanzu harkokin malam fa no ni ka daina jin tausayi na ni kai nake jin tausayi Allah ne kai nake jin tausayi ni gaba ɗaya kaka ji tausayi na wallahi al'azimi ni da kaina bana jin tausayin kaina ka kon ka ji tausayi na ka bata kanka lokaci amma ka ji tausayin ka ka ji tausayin kanka da ka ji na ce na zo na zauna zan karantar dinnan duk in na gama karantar da ku ofis ina ne can sama kowa ya watse wurin nan sai in zauna in yi aiki nan na gama bacci ne in yi bacci in asuba ta in harkoki na dan haka ni ba ni ne abin tausayi ba amma kai ne abin tausayi jama'a idan ba mu zauna mun zo mun karantar da gwargwadon abin da muka iya ba waɗannan sarawat da Allah ya tara mana albarkatai in ba mu nuna muku sirrorinsu ba me amfanin rayuwar tamu da muke cewa za mu yi da'awar tsawon shekarun da muke cewa muna wuri kaza muna koyan karatu muna wuri kaza muna sana'a muna wuri kaza ai dole a samu lokacin da kuma za ka yi ritaya daga komai ka zo ka zauna ko to yanzu ni na yi ritaya din da a kasar ogoni ne nake ko ogoja ko cross rivers da certificate ma za a bani dan ka gama harkokin ka ka da gida sai a haɗu a maka biki a wannan ƙasar sai a baka certificate ma'ana yi wa duniya saki uku to yanzu mu ba ta magana wannan waje ake ba yanzu ana magana ya za a zauna a karantar da mutane na haka malam wurin nan kullum muna karatu da safe da rana da daddare da safe da rana da daddare wani lokacin safe rana yamma dare safe rana yamma dare kuma wannan din ta yan boko we are contented with it mun gamsu mun natsu nahnu muqni'una na mun gamsu mun natsu akan haka kuma kun san wani abu har yau ba ma jin yunwa har yau duk abin da muke so mu ci ko mu sha har yau Allah bai talauta mu ba saboda me mun ce mun daina komai mun dawo gida na haka ku daina jin tausayi amma abin da muke so a gane waɗannan littafan da malam ya faɗa dole ne a zauna a karantar da mutane don haka malam ɗazu kana faɗin hamawuya suka yi kabbara saboda muna karatun ta ana <laughs> kana faɗin wasu tsiya an yi nisa a cikinta duk sai suka yi kabbara waɗannan littafan aka karantar da su yanzu ina aƙida ibn taimiyya ta nake da aka zo aka ɗan karanta ta nan yanzu duk inda ka kaɗa 'yan islamiyyar garin nan ba ita suke ba ni na je na karantar da su ku kuka je ashe akwai hikimar in zo in zauna na karantar da ku ku kuma ku je ku baza in aka samu shekara goma a haka me kake tunani shekarun baya daga cikin matsalolin da aka samu malam ba wai su ɗaliban kaɗai ba ni ne jigon matsalar jigon kuma ni ma rashin zama ne kenan yanzu da aka zo aka zauna a cikin kwana bakwai za a karanta littafi a sauke shi wani a cikin kwana uku a sauke shi a yada shi ku kuma ku je ku yada ba da haka ne da awar take yaduwa ba na haka abin da muke cewa jama'a harkar nan sai an sadaukar da lokaci nasiruddin albani haka wani malamin tarihi da nake gaya muku nan riyal ya ce ya je wata makaranta ya ga wani babban malami mai suna muhammad nasiruddin albani ya ce da yunwa da talauci ya ce wani lokacin gurasa yake wuni ci kwaɗe yana kora ruwa yana sha amma yana ta karantar da ɗaliban sai malamin ya ce in allah ya raya wannan malamin da ɗaliban ya ce nan gaba za a samu malamai a duniya wannan magana yau shekara hamsin ya yi ta da wani abu wannan littafin nashi da ya rubuta yanzu haka mashuri ya gama haƙaƙa shi za a buga shi kwanan nan zai sauka cikin maktabat idan ya fita za ka karanta ka ga yau makarantar Nasiru nasiruddini an samu malamai ko babu an samu to ita ce maganar da malam yake yi a zauna a karantar a samar da ɗalibai ba 'yan oda ba a ce aha wana ɗaura tuta yau za mu je za a cika titi kaza wana ku je ku ɗaura bana wuri kaza yau za a yi zanga-zanga wannan ba ku da bambanci da 'yan iska ba ku da bambanci da su ba ganin yan mandiri ne suka zo suka wuce arniya baka tafiya tana ainihin gasa masara suka hankaɗe ta suka ɗora mandiri a kan kaskwanta ta koma ta ce ashe kuma kuna kiɗa su da sun ɗauka su ne kaɗai suke kiɗa ba ku da bambanci don haka ku gane so da dama malam abu zai faru a garin nan sai a matsa wai malam me yasa ba zai sa baki akan kaza ba ai mu ba yan habbawa dabba bane ba jack and harris bane ba komai ya faru sai mun saka baki ba sai abin da yake da munasaba abin da bai da munasaba ba lallai ba ne wannan damar zan yi amfani da ita in ce muku kuma ku yi taka tsantsan kar ka biye wa mutanen gari wai kaza ya faru sai a bugo har yanzu wai malam bai ce komai akan kaza ba har yanzu malam bai ce komai ba malam bai fitar da kaset ba a'a sai in munasaba ta kama ai ba shata bane shata ne duk halin da aka shiga sai yayi waka ko imrul qaisi amma mu masu da'awa ne in muna cikin da'awa in wani abu ya kama mi magana mi in bai kama ba fa ba za mu yi magana ba to kar kuma ku matsa sai an yi magana akan kaza sai an yi magana akan kaza sai a'a ana yin abin ne da ilimi da hikima da kuma wayewar kai malam muna addu'a Allah madaukakin sarki saka da alkhairi to sai dai ga wasu tambayoyi waɗanda a gurguje daga ciki wai yake cewa malam ka ce shekara goma annabi yayi a makka yana da'awa shi kuma ya ji cewa malamai na cewa shekara goma sha uku wanne ne daidai cikin waɗannan abubuwa a bismillah malam bismillah a bismillah malam faddal taso taso ai ba koyi malam a a zauna a ai tambayoyin da dama zauna na tsare bismillah rahman rahim alhamdulillah sha uku annabi a makka amma yana nufin tauhidi tsabashi shi sai shigar da matsalolin da suke da alaka da ɗabi'u da halaye na gari to ne shine goma amma bayan shekara goma da aka isra'i da mai raji aka farlanta salloli da aka a dunkule shekarun goma sha uku ne amma ka ware na tauhidi suna suke da goma sannan ukun salloli suka shigo cikinsu malam wani ya ce wa ya kamata a samar da wani zama ko da so ɗaya ne a shekara tsakanin malamai masu da'awar salafiya don a rinka samun ɗinkewa da kuma wannan matsalar rarrabuwa kai da kai ishara mai malam zai ce babu shakka wannan shine ra'ayina na taɓa gaya ma malam abdulwahab lokacin malam jafana da rai na ce dama labar gumi shine cibiyar ahalus sunna duk aka yi sallah karama akan taro a jojen malam kowace jiha ta je da matsalolin ta malam warware ba malam mi za mu kano ta zama cibiya na taɓa faɗin wannan ra'ayi malai ce gaskiya yana da kyau amma hanzu zai ba aiwatar ba muna fata Allah gwada muna aiwatar da wannan malam to gaskiya eh, ni ba zan yi dan mujamala ba ba kai ma ina cewa kayan mujamala ba ne ina ganin daga cikin matsalolin da mu muke fuskanta masu da'awar salafiya ga ta kamar haka wato akwai ru'yatul fadli alal ghairi a cikin mu sai mun daina wannan mun dawo mun dubi maganan nan da ka faɗi cewa manufa ita ce ita da awar ta ci gaba ba mu ba wasu muna ganin cewa ni na yi karatu a jami'ar islamiyya ta madina malam sa'idu mai kwano shi ko bai je jami'an madina ba don haka shi bai iya da awar salafiya ba don haka malam sa'idu yaro na ne ƙasa yake da ni na fi shi iyawa na fi shi sani kai ka san akwai wannan matsalar kama fi ni saninta wannan matsala ce wadda take jawo rabo kai sai an daina wannan tunanin kamar yadda wata matsalar da ta sake kunno kai ita ce a cikin su 'yan jami'ar kuma sai a ce a ah, wana fa kulletul da'awa yi wana fa kulletul qur'ani wana shari'a ya karanta wana lugha ya karanta ni ku hadisi na karanta ci a ah, wana fa eh ka san me musharaka aka bashi digirin shi wane ko first class ne wane masters ne wane fa digirin shi falle ɗaya gama isu isu ma akwai wannan matsala su ma sai sun gyara kano ɗin da kake faɗi ita ce dabar waɗannan maganganu wanda ya jawo cikas tsakanin wane da wane ana ganin cewa wane ya samu karɓuwa a wurin jama'a amma kuma ai bai je jami'ar islamiyya ba don haka in ba dan irin shi malam ja'afar da yake da ikhlasi allah ya gafarta mishi ba akwai baraku da dama da suka taso ya ta kokarin dinkiya daga ciki akwai tunanin wai a kafa kungiya ta hirrijan jami'ar islamiyya masu da'awa to kaga duk wanda yake da'awar salafiya ba jami'ar islamiyya yake ba to kaga bai ciki kenan to wannan yana daga abubuwan da ake jawowa sannan wata barnar ma ta taso ire-iren wannan a bauchi je ka samu malam isa ali zai maka bayanan ire-iren wannan kowa ya san irin albarka da karbuwa da malam isa alifan miyayi, kuma kowa ya san irin kwazon shi a ko'ina amma kadai don bai karatu jami'ar islamiyya ba wasu sun yi timin a kan shi sun haɗe sun zama wata 'yan kungiya gefe guda duk abin da ya kawo sai su ce a kurabu da shi ina je karatu shine ni na amsa wani na ce niko ko na san inda isa ali ya je karatu don na san tarihin shi gaba daya na farko da ya yi a garinsu ɗaya kenan na biyu ya je sudan ya yi na uku kuma ina ya karatu ba shi ba ne matsala don shi dai karatu babu wata kasuwa da ake zuwa ke siyo shi ya yi ya yi bai yi ba ko bai ba don haka ina ganin wawanci ma ka tambayi ina wa ne ya karatu bayan kaga akwai karatu? kuɗi ne ake tambaya ina ya samo amma karatu ina ya karatu inda yana da karatun ba wannan ne yake da muhimmanci ba don inda bai yi ba ba zai samu ba don haka ni ina ganin wannan yana daga cikin abin da ke raba kai wanda sai an janye shi tukuna sannan za a samar da kyakkyawan haɗin kai to sa'an nan wata ɓarnar da ta sake kunno kai sai a ce a ah, wani yana da awar salafiya amma ai baya jin turanci ai in kana son ka ji da awar salafiya gar sai ka samu waɗanda sun iya larabci kuma sun iya turanci to wannan ma ɓarna ce wadda wallahi sai an gusar da ita domin duk yana daga cikin bangaren ru'yatul fadli alal ghairi waɗannan irin tunanin da dama malam Ina ganin sun taimaka mana wajen matsala to kuma ba ma fatan su faru a cikin ɗaliban nan shi yasa dole ne muke ƙoƙarin tun yanzu a rinka fitowa ƙarar ana faɗa musu wanda Allah ya albarkace shi da ya je ya yi digiri wanda Allah ya albarkace shi ya yi diploma ina ganin malam Bakar gumi su a cikin 'yan arabiyan najeriya bayi da digiri in ka so kai ba da equivalation na certificate din shi shine diploma haka sardauna a cikin 'yan bokon najeriya amma duk wani dan boko ya yadda da gaskiyar mawaƙi da ke cewa namiji uban 'yan boko ya yadda sai sardauna uban shi ne amma fa sardauna gayar karatun sardauna gaya ita ce diploma diploma in ma ya yi ta gayar karatun kenan amma kowa yadda sardauna uban shi ne to ya kamata na to kaga grade 2 grade 2 shine me teacher ne shine teacher arabic da yake a makaranta ko teacher english ko arabic teacher wanda ɗalibai za su ce teacher na fata an gane allah ya taimaka na haka ni na ganin dole ne mu daina kallon ni na fi wani dan ina da kaza ne kuma ma ni abin da nake gani malam wata hikima ce ta allah da allah ya mu iri iri da allah ya mu iri ɗaya kamar bulo ina ganin abin ba zai fasaha ba don ka dubi bulo jama'a yanzu akwai inda bulo ba zai aiki ba me ake so garin ƙasa don haka da Allah ya yi mu dukkanmu ba mu je jami'ar islamiyya ba ko dukkanmu mun je jami'ar islamiyya ko dukkanmu ba mu iya turanci ba ko dukkanmu mun iya turanci ai ina ganin akwai wata hikima kamar yadda na ishara ɗazu da Allah ya mu iri-iri sai ya aje mu garuruka mabambanta ni abin da nake fahimta wanda kuma aikin mu a darul hadisi zai fassara haka insha Allah daga gayyato malamai da zamu rinka yi za ku gane hikimar Allah wajen haka yau dai malam Sa'id ya zo mana muna nan muna harin Dr. Mansur Ibrahim daga Sokoto malam Mansur muna nan muna harin daga Kano malam Abdullahi na gadan kaya liman masallacin abin nan daga Bauchi din shi malam Isa Ali misali to yanzu kowa in ya zo sai ka ji ashe wata hikima ce da Allah ya mutanen nan iri-iri kenan ƙarshe mu ɗalibai mu ne za mu kwashe roman mu zama mutum ɗaya a samu ɗalibi ya iya abubuwa da yawa amma in ya zama dukkan malaman ku alarammomi ne wannan ya zo ya karantar da ku alhaƙatu wani ma ya zo ya ce alhaƙatu zai karantar da ku sai ku ji karatun ba daɗi amma yayin da wani alaramma ne ya zo ya karantar da ku ƙur'ani wani ya zo ya karantar da ku hadisi wani ya zo ya karantar da ku fiƙihu na haka ni ina ganin wannan shine gaskiya taro ko ba taro ba wato ni a tunani na fa kanmu a haɗa yake inda duk mun cire wani ƙaiƙayi da ke zuciya domin ga malam yanzu kamar yadda na ce ku dubi wa'azozin nan da ya yi kwace haɗa baki muka ko kuma kwace sai da muka yi taro tukuna ma sannan aka zo aka yi wa'azin haka ne ko ba haka ba to ranar farko da malam muhammad bin usman ya zo garin nan zai yi wa'azi abin da ya faru kenan bana nan yau kusan shekara goma sha da ya gama wa'azin sai wani cikin ɗalibanmu lokacin ya miƙe ce allahu akbar kun sa abin da ya bamu sha'awa malamin na ya zo ya yi wa'azi kamar sun haɗa baki da malamin mu albani da ke karantarwa a nan ce har irin waƙoƙin da yake janyowa yake kafa hujja ya ce kuma ba su taɓa haɗuwa ba a lokacin ban taɓa ganin muhammad bin usman a duniya ba sannan so da dama zan tattauna matsala abu sai a ce an ji malam ja'afar ya yi magana akan abin ku dubi matsala ta ƙarshe ta 'yan boko haram ɗin nan sai da na gama laccoci na da duk abin da zan faɗi akan 'yan boko haram sai kuka kawo kasar kuka ce malam ja'afar gashi ya yi kasar kamar kun zauna wuri guda ku kawo kasar ɗin na ji ban taba jin ma yi magana akan abin ba inna ma na dai san yi ta ɗauki ba daɗi da su haka ni ina ganin malam babban haɗin kai shine haɗin manufa da kuma kowa ya ji tsoron Allah ya karanta abin da ya sani kuma duk abin da baka sani ba in ka ji an ce wane ya faɗi kaza karka ce kaza yanzu ran na malam ya bugo waya yake mini irin wannan yake tuntuɓa ta na ce mishi wallahi ni ba ma taɓa jin matsala ba malam mece ce ma matsalar ni na manta yau wai an ce akwai wani ruwa da za a yi na ranar asabar yau ne mako auje ne to ji ma fa wai wani ruwa aka ce za a yi da aka ce za a yi wani ruwa wai ruwan yana da haɗari ni na kan hanya abuja wallahi na zo daidai tsohuwar tolgate ta shigowa kaduna nan na ji shi na daga na ce gashi gashi na ce wallahi ni ban ji labarin ma ruwan ba <laughs> na ce wallahi ni ban ji malam eh, ka kara bayanin ruwan nan yadda aka ce shi <laughs> ni fa sai ban sayi ruwan <laughs> Allah ya taimaka wannan yana cewa a ah, a sake maimaita wurin da Allah ya yabi sahabbai din na Qur'ani haba dan uwa tunda dai aka yi ishara duk kase da ya dauka yanzu da DVD da wane ne wane ne insha Allah ta'ala malam wasu maganganu waɗanda na abin nan muke son dan ƙarin bayani saboda ɗaliban mukan yi ƙoƙarin an faɗi wata magana musamman wadda muka san za su iya riƙiya ta zama musu hujja mai kyau a ɗan yi ishara zuwa ga littafan kamar wasu abin nan maganganu da malam ya faɗi imamu malik ɗin nan da shi da ladanin nan ladanin nan mai cewa ko asala asala ne da ladanin nan mai bibin mutane na kwankwasa kofa ya dawo kuma yana <coughs> kaga wannan malan ɗalibai suka samu wannan hujjar to lallai hujja ce mai karfi algaba ta malam ko ina ne karatun yake ina ji imam ibn wadah a cikin littafin su mai sunan albida wa nahyu anha littafi kuma ana sa masa sunan wani an buga littafin da sunan ma ja a filbida duk muna da lafazi duk muna da bugun guda biyu alhamdulillah to duk wannan ina tsammanin magana tana cikin wannan littafi insha Allah to kuma lai gaji dai ina zuwa sai magana Aisha da magana mai hakika nan ita ma mai cewa za ta yanka saniya eh. da rago kwarai eh. shi wallahu alam ban iya tuna yanzu gaskiya masdarin maganar ba zan iya tunanin da ganta ba to sai kuma Abdullahi dan Umar da mai atishawa a wannan yana cikin abin nan littafin nan na ibn hazim rahimahullah al-ittiba kwarai to to ina jin da waɗannan su ne matsalolin sai ibn mas'ud da mai tsakuwa da ya sa tsakuwa na yana dan eh shi wannan na cikin maja fil na ibn wadda to insha Allah to duk dai waɗannan muna da su insha Allah ta'ala za a fito to dai shine malam wai ana fatan wannan takardar ko za a gyara ta ta zama lacca don a samu kofi kamar da lazim ke magana eh. rabin lacca ne zana cikin kwamfuta tabbas Allah ya sana so in zo muku da ita a rubuce in photocopy ma a zo a rarraba haka na so to Allah da hukunci su hakan bai kammala ba amma in Allah yadda zan turo ma mala ita za a same ta a rubuce kuma na fara rubuta na shiga jefe da rabi ma wannan yana roƙon cewa wai malam ko za ka sa wata rana ko a wata ko a shekara da za ka rinka ka ziyara kana gabatar da lacca don gaskiya malam da ba za mu nemi wannan alfarma ba da <laughs> amma yanzu malam nan to nan daram dam dam nan namu ne malam duk sanda ka taho ko daga ina ne malam ba sai ka bugo waya ba ka taho kawai <laughs> ba matsala insha Allah yawa ba matsala insha Allah Allah taimake mu ba matsala nan na ne <laughs> ba matsala insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka to wannan ina jin da yayi shine wannan yake cewa ah, to wai karatu da aka ce kaya wurin dan bidiya to ga jami'o'i da ake da su yanzu can ake karatun lugal arabiya ya kenan wannan ta bambanta akwai abun da kake da ikhtiyar a kan shi to wanda kake da ikhtiyar kan shi to shine ba za ka je ba wanda kuma shufo ijibari ne kamar makarantun zamanin nan baka yi su ba ba za ka je ka koyar ba a makarantun gwamnati kuma makarantun gwamnati na suna buƙatar masu da'awar salafiya a cikinsu to don fatar wannan ta mutu ya je makarantun zamani ya yi karatu kuma yan bidi ake wani wannan bidi laifi amma karatu wanda ke ikhtiyari amma karatu na jarraba ka zana ka bashi ba a baka kwali a kari a wuce wannan kuma ba laifi insha Allah amma da za a samu a ce yau ga makarantu na ahli sunna suna da matakai tun daga firamare har zuwa university to na wurin baka da wani ikhtiyar dole ne ka je irin wa'annan makarantu amma tun da babu in babu lalura sai a je wa'annan a je a yi don cimma wata manufa to eh, malam mun ji daɗin wannan jawabi ni ina ƙara da cewa tare da wannan ko ahli sunna ya kamata su fara wani program da ake cewa skeletal program wato a fara wani kwazo akan haka malam misali yanzu a ah, kaga dai yanzu yadda ka ga wurin nan namu malamu muna fatan nan da 'yan kwanaki kaɗan ko wata guda za mu fara ginin asalin makarantar mu wadda asalin ita makaranta a matsayin naziri da primary da secondary za ta kasance amma a wurin har diploma muke so mu tsara to ba mu ga dalilin da ba za a iya fara gudanar da wasu programs na digiri ba wato bari dan gaya muku wani sirri yanzu wanda gwamnati ba ta faɗin shi da sauran professors da ke cikin tertiary institutions manyan makarantu akwai karatuttuka da dama kuna iya zuwa ku karantar da mutanenku sannan ku samu rijista da wata makaranta don su je su jarabawa ina son ku gane hatta karatun jami'a yanzu ya fara daukan wannan sala sai dai ba a fito da abin karara ne amma mu yanzu kamar harkar mu ta kwamfuta jama'a idan muka sami yadda muke so a darul hadisi nan gaba ba wani salafi da zai je zauna gaban arne ko kwamfuta ko dan bid'a insha Allah abin da yasa kuwa ita harkar kwamfuta yanzu har an riga an ware mata wannan tsarin duk jami'ar da ka je kai karatu ma ka to da satifiket yanzu a duniyar kwamfuta wannan satifiket din naka da shi da babu duk ɗaya ne akwai hukuma da kawai ita take shirya jaraba akan harkar kwamfuta ita ce org idan har ka karantu kawai ka je ka rubuta jaraba ka in ka ci shi za a baka digiri ba ruwansu da ba ruwansu da kai misali yanzu wani ya tafi abu yana karatun english language aka zo za a yi jaraba kai kuma sai mahaifiyarka ta zama ta iya turanci mahaifinka ya iya turanci suka zauna a gida suka karantar da kai ranar rubuta jarabawar masu digirin can sai ka je ka yi rijista sai ka je ka rubuta english tare da su kawai sai ka samu ainihin certificate ɗinka wannan tsarin yanzu ya tabbata a cikin harkar kwamfuta a cikin sauran fagage ne ake jaye ya fito da shi saboda suna faɗin dalili suna cewa a degree is for character Allah ne ba karatun ba kadai ana so a koyar da kai wata tarbiyya to amma matsala ita ce masu digirin ko suna samun tarbiyya kuma <laughs> saboda haka kun ga kama a Lagos barin gaya muku kun ga a Lagos ko akwai yan uwanmu da yawa ahli sunna sun yi wa kansu tsari suna ta karantar da 'ya'yansu nursery da primary da karatun secondary lokacin jarabawa kawai sai 'ya'yansu je sai su jarabawa private idan suka je suka yi jarawa private kawai shi kenan abin da ya shafi karatuttuka na jami'a shine kawai yanzu ba su ɗauki mataki a kai ba kuma shi ma kowa ya san dai rabe in ya tayan ma abu baya wasa suna nan yan Legas nan za su fito da musulmi tsari ina tabbatar muku nan da watan azumi mai zuwa yarabawa ahalus sunna salafiya da